daga nesa bako a yankin zai zaton wani babban kududdufi ne akan babbar hanyar da ta hada cikin birni da bangaren kwaryar jihar kano amma mutumin da ke yankin hakan ya zamo jiki a wurinsa tun kusan shekaru hudu duk da cewa na bana da aka fuskanta ya fi na bara yawancin masu motoci kan sauya hanya don kaucewa ta wata daban a inda masu babura mai kafa uku kan yi ƙunar bakin wake don wucewa a hanyar ruwa ya mamaye hanyar idan na ce zan bi to zan samu matsala da motata wallahi na shiga wannan ruwan wallahi ya mutu wallahi ya samu matsala a kita shi ba karama hanya ba ce hanya ce babba da take linkin har zuwa wasu kasashe kamar su Nijar haka da sauransu da sauran garuruwa su daura katsina da sauransu a barkwata ba a buɗe sai aka sa riksin kanana kanana. saboda haka bayar da ruwan zai fice kuma ta riga ta kasa ta rufe shi an ruwa ana samun water floating da ya shiga cikin unguwa labarin liberty ya gano wasu kayayyaki na waɗanda suka shiga ruwan suka jefar da shi ta hanya ɗaya tilo da ta haɗa al'ummar da babban asibitin kashi mamallakin gwamnatin tarayya a jihar fatar al'umma da masu bin hanyar shine ɗaukan matakin gaggawa don shawo kan matsalar da ta kici ta kicinyewa a babbar hanyar daga kano Khadija Ishaq Bawas a labaran Liberty.